sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Muna son mata su zama president, su zama governor ko deputy governor, su zama vice president, ko da yaya dai in akwai governor a state mace ta zama deputy. gloria laraba shoda gabar kungiyar matan najeriya kenan da ke bayyana matsayinsu dangane da zaben shekara mai zuwa yanzu dai haka ana iya cewa sannu a hankali lokacin zaben shekarar 2019 na ƙara karatowa inda kowane ɓangare na sassan jama'a ke bayyana bukatunsa dangane da zaben Suma matan najeriya na daga cikin waɗanda suka wasa wukarsu suke kuma bayyana wa jama'a shirin da suka yi inda suke cewa sun daɗe suna tura mota amma ana baɗa musu kura wakilinmu abuja muhammad sani abubakar ya tattauna da shugabar ƙungiyar matan gloria laraba shoda kuma ga abin da take cewa dangane da wannan zaɓe mu abin da muke so mata da yawa su ci zaɓe saboda mata a wannan lokacin ba su da yawa cikin gwamnati muna son mata su zama president su zama governor ko deputy governor su zama vice president ko da yaya dai in akwai governor a state mace ta zama deputy haka muke so kuma muna son a duba mana wannan yadda za a yi um, substitution za a cire sunan wasu a sa wasu political parties su sa mata da yawa saboda muka ga mata a party din mu ma za mu ji daɗi sai mu yi musu vote sai mu sa musu kuriya amma ba su sa mata ba mata fa ba za su saka musu ƙuri'a ba yanzu muna gaya ma mata su bude idanu su dubi political parties da suke son su su ma su so su haka muke so wato kun yaba da kamar misali abin da gwamnan Kaduna yake nan wanda zabe mai zuwa mace dauka a mataimakiya kasan gwamnan Kaduna yana da wayo a Kaduna state mata mata suna da yawa kuma mata za su kalli ko an sa mata ko ba sa mata ba amma shi ya yi kokari tunda yana da kaman kwamishinoni kaman guda biyar a cabinet din shi kuma gashi ya ɗauki mace a Kaduna state ya sa ta deputy governor dole za a sa mishi kuriya za a zaɓe shi mata za mu yi musu magana za mu fito mu ce to tun da eh, yar mu ce deputy governor dole mu mara mata baya wato damuwar mace sai ya mace tun da kuna da guda haka ne haka ne da wani mutum wani ya tashi ya ce to shi ya ga mace da ya kamata ta zama deputy governor din shi ya yarda da mu kenan ko mun ma sai mu yarda da shi ai to a zabukan da suka bata gabata ɗaya daga cikin waɗanda ta taka rawar gani har zaben shugaban kasa ita ce Sarah Jibrin hmm. ga yanzu kuma ana batun OBA Ezekwesili za ku mata irin yadda kuka maiwa Sarah Jibrin ne inda bata kai ko ina ba ko kuma za ku tafi da ita a wannan karin kaga Sarah Jibrin bata zama candidate ba hmm. bata wuce primary election ba hmm. saboda haka bata fito ba balle ma a sa mata kuriya eh, hmm. daga primary ta yi fail shi sa bata san ko mata za su zaɓe ta ba ko ba za su zaɓe ta ba da kamar ta fito a candidate ita ma da wasu mazan sun fito gaba ɗaya za ta san ko mata za su zaɓe ta ko ba za su zaɓe ta ba yanzu ma ba za mu iya sani ba amma obi ɗin da ta fito ta zo ta samu mata ta ce musu to gani na fito fa ina neman taimakon ku ko dai za ta zauna a ɗakinta sai a ringa a yi mata aiki ai dole ne ta zo ita ma ta ga mutuncin mu ta ga mutuncin mu ta zo ta same mu ta ce to na fito ni mace ce kun ce za ku zabi mace in ta fito ni na zama candidate a wannan party ko wannan party ba abu da muka karanta a cikin newspaper za mu bi ba ita ma da kanta dole ta zo ta same mu in ta zo ta same mu ai dole ne mu yi mata aiki wato kina nufin duk yadda kuke son goyawa mace baya sai mace nan ta nuna muku kuna da muhimmanci gare ta haka ne wallahi ba haka ba wanda bai ganka da mutunci ba haka kawai zaka tashi kana kana kana bin shi ai ba yin haka tunda mazan su suna kiran mu me zai hana mace ta kira mu kun fidda wasu abubuwa da kuke bukata a ce ya kamata ku a matsayin ku na mata wannan abun ga, ga abubuwan da kuka sa a gaba ya kamata a yi muku number one priority dinmu shine 35% affirmative action <laughs> shine muna son a bamu a keɓe 35% mm. a ce wannan na mata ne mu san ko da aikin da zamu yi yanzu leta mm, mm, shekara hudu ya zo ya wuce mun san mata za su shiga eh, cikin parties 35% din ba a gwamnati kawai ba ba election na zama ko gwamna ko abin ba har party eh, positions Eh, eh me yasa za a hana mata ba mata su zama ciyamomi na fati balle ma manya manyan fati dinan ba za ka taba ganin mace ba sai dai ka ganta a woman leader in suna son woman leader su ma su yi man leader eh tunda akwai youth leader akwai woman leader sai sai a yi man leader a san an raba abun uku gaba daya amma woman leader woman leader kowane lokaci woman leader mu ba mu so muna son mu ma mu zama chairman mu ma mu zama secretaries da sauransu muna son kuma a gwamnati ministers abin a kara a ƙara mata a ciki da um, boards da ake bayarwa a ƙara mata a cikin boards an bayar amma ya yi kaɗan tunda mata we are like 50% rabin eh, yes so a sa mata su ma da yawa ta bakin shugaban kungiyar matan najeriya gloria laraba da kenan to dr obi ezekwesili na daga cikin waɗanda suke takarar shugabancin najeriya kuma ta shaida wa manema labarai cewar ita fa ba da wasa take ba domin ta gano cewa 'yan siyasar najeriya yaudara gare su Na shiga zaben nan ne domin na samu nasara kuma ba ni kaɗai ba ce. Tsohuwar ministan Najeriya ta ce tana da yaƙinin samun nasara. I am here I do believe Na shiga takarar ne saboda ina da yaƙinin cewa muddin ba mu gyara siyasar mu ba, babu wani wuri da za a tsammaci wani abu daban da ya kunshi rayuwa mai inganci ga 'ya'yanmu da jikokinmu da kuma masu zuwa bayansu. I am here I finally realized that our political class really don't care. Na tsaya takara ne saboda na gano cewa 'yan siyasar mu lallai ba su damu da tunanin da muke yi ba, sun ɗauki cewa suna iya sha daga duk abin da suka yi ciki har da kisan kai. kuma ƙarshen tuka-tuka-tuk. Ba ni kaɗai na tsaya takara ba, 'yan Najeriya ne ke takara. Mu ne muke takara, ba wai Obi Ezekwesi ne ba. Hmm. Ta bakin Dr. Obi Ezekwesili kenan. To ga alama dai har yanzu akwai kujeru da dama da suka yi wa matan Najeriya fintinkau a siyasar kasar banda na shugaban kasa. har ya zuwa yau babu wata mace da aka zaɓa gwamnan jiha kuma banda jihar plateau da aka samu mataimakiyar gwamna mace a shekarun baya babu wata jiha a yankin da ake baiwa mata wannan mukami a karan farko gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'i ya ciri tuta inda ya ɗauki dr hadiza balarabe a matsayin wadda za ta rufa masa baya a zaben shekara mai zuwa kuma wannan zaɓi ya haifar da cece kuce Mun tambayi kwamishiniyar kula da harkokin mata a jihar ta Kaduna, Hajiya Hafsat Baba, ko ya suka ji da ɗaukar mace a wannan karo? Eh, wallahi na farko dai mun ji mamaki, na biyu kuma sai muka zo muka ji daɗi, saboda idan muka duba yanayin shi mai girma gwamna eh, yana da mata da yawa wanda yake aiki tare da mu. Eh, daga matsayin kwamishinoni ko waɗanda suke kula da waɗansu eh, wurare na aikin gwamnati da masu ba da shawarwari gaskiya mun mafi kamar kashi arba'in a cikin ɗari na mata wanda suke ake a jihar Kaduna tare da shi eh, gwamna ɗin. Saboda haka mun ji daɗin tsarai da gaske kuma tun lokacin da aka ba ita Mrs. Fama da sadon lokacin ma zamanin sojoji ne ba a taɓa ca yau a demokaradiyya wani gwamna a jihar Kaduna ya ɗauki mataimakiya mace ba. Saboda haka gaskiya wannan ya zo mana da farin ciki kwarai da gaske kuma mun ji daɗin haka. domin mun san cewa mata suna da irin gudunmuwar da za su bayar kuma shi ya duba ya ga cewa ya kamata ya tafiya da mata kuma yana tafiya din da mu to saboda haka wannan gaskiya ya zo mana da farin ciki kwarai da gaske. Mun kuma tambayi kwamishiniyar ko zaɓin Dr. Balarabe zai yi tasiri a zaɓe mai zuwa? Kwarai da gaske zai yi tasiri saboda gaskiya yawancin masu ma zaɓe kaga mata ne. Sannan kuma abin da muke burin mu gani kenan cewa mata su ma ana damawa da su. sannan na biyu idan muka lura kamar yanzu a nan jihar kaduna cikin majalisa ma ba wata mace da za a ce an zaɓa ko ma muka duba jihohin um, arewa maso yamma northwest kenan jihohin nan bakwai ba wata mace ko guda ɗaya a cikin majalisa to saboda haka eh, zaɓar wannan mace kuma mun san halinta mun san jaruma ce kwarai da gaske kuma mun san irin gudunmawar da za ta bayar sai kasance ya zama mana abin alfahari kuma ya kasance cewa idan ya yi kuma muka samu nasara to saurin gwamnoni ma za su iya kwaikwayon irin abin da shi eh, mai girma gwamna ya yi. Hajiya Hafsat Baba ta ce wannan zaɓi wani zakaran gwajin dafi ne a siyasar arewacin Najeriya. Kwarai da gaske, don ka san cewa a arewacin gaba ɗaya ma in banda lokacin da ita madam suka yi takara da shi eh, Jona Jan har suka ci zaɓe a jihar Plateau kafin suka samu eh, ɗan matsala ta tafi to kaga ita ce za mu ce wadda Eh, aka ɗauka a matsayinta na mataimakiyar gwamna aka yaƙi neman zaɓe suka zo suka ci zaɓe to saboda haka muna fata cewa a nan jihar kaduna muna son mu maimaita irin wannan kuma allah ya da musu cewa eh, muna da nasara saboda irin ayyukan da yi da kuma irin yadda eh, mata suka jajirce mun san za su fito su yi wannan zaɓe to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin muhammad sani abubakar da sashen hausa na radio france international sai kuma mu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.